Haka yake sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkama da wannan lokaci alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi na ranar Lahadi. Bayan labaran duniya Zara Aminu Fage za ta shigo da shirin dandalin 'yan jarida wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi aikin 'yan jarida. sai kuma maimaitin shirin tsaka mai wuya amma kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniya ta waye gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labarin mai karantawa baba ya kuma Jama'an China daga lardin tsakiyar Hubei inda cutar corona ta fara barkewa sun faɗa a asabar cewa akalla mutane 304 suka mutu kana wasu 14,000 kuma suka kamu da kwayar cutar. kasashen australia da japan da kuma singapore sun sanar da tsauraran matakan zirga-zirga a kan 'yan kasar waje wanda suka je cana a cikin wannan lokaci saboda tsoron shiga da su da cutar coronavirus sanarwar ta tana zuwa ne bayan da amurka ta yi irin wannan sanarwa ta kuma ayyana dokar ta ɓaci ga lafiyar jama'a a ranar juma'a kasar taiwan ita ma ta sanar da cewa za ta takaita zirga-zirgar baki a jiya sabar waɗannan matakan daina zuwa ne yayin da gwamnatin china ta ke sanar da ƙarin mace-mace sanadiyar barkewar wannan cutar a jiya asabar ne kuma sakataren tsaron amurka mark esper ya ce ya amince da buƙatar ma'aikatar kiwon lafiya na taimakon samar da matsugunai ga mutane dubu ɗaya wanda ake ganin za su iya kamuwa da cutar ta corona da kuma buƙatar kange wasu matafiya da zarar sun sauko a amurka da kasashen waje a cewa wata sanarwa da ma'aikatar ta fitar. rasha ta yi ta kaucewa ta na majalisar ɗinkin duniya kana tana ɗaukar ma'aikata daga koriya ta arewa ta dabi bijirewa shirin matsin lamba da amurka ke jagoranta yayin da kuma take cike gurbi na rashin ma'aikatan kwadago wanda ake fama da shi a gabashin asiya in ji masana rasha da ma wani lokacin kasar china ba su ba da cikakken goyon baya ga takunkuman da amurka ke jagoranta in ji wani da ake kiran shi wato ken gauss babban darekta na wata cibiyar kan a nan amurka hakan kuma na ba koriya ta arewa daman ci gaba da samun kudade da kuma tallafin zuwa ga gwamnati lamarin da ke kara inganta ayyukan gwamnatin amma kuma hakan na haifar da tsaiko ga dabarun da amurka ke dauka a cewar gauss ya kara da cewa ma'aikatan koriya ta arewa da ake daukan su su yi aiki a kasashen waje suna samun wani karamin kaso ne a cikin albashinsu saura kuma kudaden masu tsoka suna zuwa ne wurin gwamnatin kasar wacce take bukatar kuɗi tsabar kuɗi galibin mutanen koriya ta arewa da suke aiki a rasha suna aiki ne a fannin gine-gine da kuma bangaren noma sai kuma sashen masana'antun tufafi in ji troy garon babban daraktan cibiyar nazarin tattalin arziki koriya kwamandojin sojin amurka za su iya sake yin amfani da salon ɓoye kiya ƙarƙashin ƙasa a wuraren yaƙi yayin da shugaban amurka donald trump yake ba da goyon bayansa ga sauyi da ya biyo bayan nazarin shekara guda da aka yi wanda ke tabbatar da cewa abokan gaba da suka hada da wasu manyan ƙasashe da kuma ƙungiyoyin 'yan ta'adda suna iya kai wa rundunonin amurka hari cikin sauƙi. fadar white house ta ita ce ta sanar da wannan sauyin a ranar juma'a inda ta soke dokokin hana amfani da salon boye na kiya karkashin kasa a wasu wurare na wajen yankin wato ruwan koriya tana mai cewa dokar da ta kaka ba kanta na jefa rundunar kasar cikin babban hatsari. shugaban kasar dai ba zai aminta da a ci gaba da jefa rundunar cikin hadari ba in ji sakatariyar yada labarai ta fadar white house stephanie grisham a cikin wata sanarwa ta ce shugaban zai ci gaba da taimakawa rundunar tare da basu kayan aiki domin su ci gaba da kasancewa mafi girma a duniya amurka ta daina amfani da salon ɓoye na kiya karkashin kasa ne a wajen yankin ruwan koriya a shekarar 2014 kada ta lalata tarin na kiyoyinta bisa umarnin shugaban kasa na wancan lokaci barack obama labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc majalisar dattawan amurka ta kada kuri'a a ranar juma'a akan hana gabatar da masu ba da bahasi da kuma karin takardu akan shari'ar tsige shugaba donald trump kana ta shirya kada kuri'a akan takardu guda biyu na neman tsige shugaban kasar akwai yiwuwar kawo ƙarshen muhawara tsakanin manajojin shari'a daga majalisar wakilai da kuma rukunin lauyoyi masu kare shugaban ƙasar a ranar litinin kana 'yan majalisar da dattawan kuma za su kada kuri'a a ranar laraba akan zargin da ake wa shugaban da yin amfani da ikonsa ta yadda bai dace ba da kuma yin shishigi a cikin harkokin majalisa masu ra'ayin hana gabatar da karin takardu da kuma masu ba da bahasi sun samu kuri'u 51 a kan kuri'u 49 na waɗanda ba su yadda a zo da masu wato suka yadda a kawo da masu shaida ko kuma a ba da karin takardun su duka sun yi zaben ne a bisa sun kada kuri'an ne a bisa ra'ayoyi amma wasu 'yan majalisar republican sun goya ma democrat baya Shirin kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Zara Aminu Fage da shirin dandalin 'yan jarida. sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na dandalin 'yan jarida daga sashen hausa na murya amurka shirin namu zai duba kalubalen da 'yan jarida ke fuskanta a Najeriya, musamman al'amuran da suka jibanci 'yancinsu na walwala a fannin gudanar da ayyukansu da kuma yanayi da suke gudanar da shi. Sunana Zahra Aminu Fage. A kwanakin baya ne aka kashe wani ɗan jarida da ke aiki a gidan rediyon Fombina FM da ke jihar Adamawa wato Maxwell Nation. Ga wakilin murya Amurka Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani. Kisan Nasha ya sake jefa 'yan jarida a Najeriya cikin zulumi Abdullahi Tukur da ke ma aiki da gidan rediyon tarayya FRCN Kaduna wanda ita ce ku ta haifi Fombina FM Yola. ya ko bai na kaduwa su da wannan kisan gillar har ga Allah ban ji daɗi ba saboda yanzu rayuwar ɗan jarida tana cikin hatsari ko ina kake aiki kenan tunda shi wannan yaro zan ce kusan karkashi na yake aiki tunda wajen aikin mu daya kuma mukamin mu dai ba daya ba to amma yadda yake girmama mutane yara kuma yadda yake tafiyar da aikinsa gaskiya sai muka ji kwatsam wai an kashe shi an ɗauke shi a gidansa ma wai an kai shi kusa da wajen aiki an kashe shi an yadda gawar wanda kuma gaskiya wannan abu bai yi. Hukumomin tsaro a ƙasar suna tutiyar kare rayukan mutane da al'umma. DSP Sulaiman Yahaya Guroje kakakin rundunar 'yan sanda na jihar Adamawa ya ce. A rundunar 'yan sanda dai ta ɗauki matakai na ɗaya shine kwamishinan 'yan sanda ya riga ya umarci masu gudanar da bincike ta fannin kisa da garzayo duka su gudanar da bincike su gano su waye ne suka aikata wannan mummunan abu sannan kuma ya riga ba da umarni a bada. tsaro ma duk yanki gaba daya sannan ya riga ya eh, tura rundunar yan sanda da su yi sintiri da kuma su gudanar da patrol a area din gaba daya domin su gano na uku kuma rundunar yan sanda a cire suke su ba da kyauta ta musamman ga duk wanda yake da bayanai wanda zai iya taimaka ma rundunan domin gano wayanda suka aikata wannan ta'asa. Malam Ibrahim Musa editan gidan jaridar AlMizani wanda ke cikin kungiyar kafafen yada labarai ta Najeriya wato Nigerian Guilds of Editors NGE shi ma yana cewa To, dangane da irin kalubalen da ni na fuskanta a kusan shekaru talatin da na na aikin jarida, editor na jaridar Almizan, lalle na fuskanci nema daga gwamnatin Abacha a 1996 wato shekara 1996 kuma alhamdulahi dai Allah ya taimake ni ba su kama ni ba tsawon shekara biyu har lokacin da rai halinsa kan shi janar ɗin wannan lokacin amma gaskiya mun wahala ainihin saboda wannan ya samun rabu da iyalanmu muna ta wasan boya da su jami'an tsaro ɗin mu kuma muna ta ƙoƙarin yin aiki ɗin jarida tana fitowa mako mako har aka gama wannan shekaru biyu na matsin lamban wannan gwamnati din bayan faɗuwar gwamnatin kuma mun samu sararawa amma lokacin da gwamnatin jonathan ta shigo daidai misalin shekara ta 2014 nan ma an samun wani tsamar suka zo ofishinmu suna nema na da ke kaduna suka zo gidana da ke kaduna nan ma suna nema na kuma dai har ila yau allah cikin littafinsa ya sake bani kariya na tsallake ba su kama ni ba to wannan shi ma dai kamar na farkon ya sabbaba min barin iyali da guje-guje da boye-boye to bayan faduwar bar gwamnatin ita jonathan sai ga na buhari nan kuma shi ma na buharin nan da zazo shi ma dai na shiga wannan matsala din na nema na kuma dai kawo zuwa yanzu da muke magana allah dai cikin littafinsa yana kara ba mu kariya mun gode masa muna kara gode masa kuma muna gode wa jama'a da suke ta addu'a kan kada Allah ya sa a kama amma dai gaskiya wato mun fuskanci matsala na wasan boya da su jami'an tsaro mu dai fatan mu shine mu ci gaba da rike gaskiya da tsare ta da kuma tafiya akan gaskiya ne in muka yi haka to dama an ce a ah, in za ka faɗi faɗi gaskiya ko me ta ka ja maka kariya. hakika gaskiya aikin jarida ba aiki ne tun farko da za ka sa ran kai arzikin dare ɗaya ba ko kuma wani aiki ne mai sauki da kawai za ka ci bulus don haka shawarar da zan ba 'yan jarida masu tasowa masu koyo da ne suka fara to gaskiya su sawa ransu cewa za su yi ne don allah kuma don su taimaki al'umman kasarmu in aka haɗa nan guda biyun yana ga an an gama komi lallai ba koyaushe ake shan wahala ba aikin jarida amma dai inda ya ka tsara gaskiya din to fa lallai wata rana za a ji jiki ko ɗazin nan ma ina karantawa a jaridu cewa yau jami'an tsaro sojoji sun je cibiyar 'yan jarida da ke maiduguri sun kama dan jaridar daily trust kaga wannan ba daidai ba ne alƙaluman ƙungiyar kare haƙƙin 'yan jarida ta ƙasa da ƙasa wato committee to protect journalists tpj ta ce daga shekarar 2010 kawo yanzu baya kisan mazuwan nashan 'yan jarida fiye da biyar ne a kashe kan ayyukansu a najeriya inda shekarar 2019 aka ayyana kasar a matsayin kasa ta goma sha biyu a jerin kasashen da ake tauye haƙƙin 'yan jarida a duniya. Manazarci Muhammad Ismail tsohon editan jaridar Leadership ya ce. To gaskiya wannan alamar abun bakin ciki ne wanda kuma muna tur da shi kuma muna muna nuna alhinin mu akan abubuwan da suke faruwa musamman ga 'yan jarida saboda aikin jarida kusan aiki ne gaba ɗaya na jama'a da su gwamnatin da kuma wanda eh, talaka da duk kowa da kowa ma aikin jarida ya shafe shi sauran da aka ce dan jarida ya shiga cikin tasku ko kuma an hana shi aikin shi ko kuma ana kama shi ana ana cin zarafin shi da sauransu wani abu ne wanda zai kawo gaba daya eh, ana kisa wani abu ne wanda zai kawo matsala gaba ɗaya ga kasan saboda aikin shi ba wani mutum ɗaya yake ma aiki ba yana ma kasa aiki ne gaba ɗaya in aka ce kuma hana shi aiki to akwai matsala kenan gaba ɗaya kasan za ta samu matsala eh to wasu abubuwa ne wanda za ka ɗauke su ta bangarori da dama na farko dai musamman da ta bangaren abin da shafi 'yan siyasa gwamnati da sauransu wani zubin musamman kuma 'yan jarida da suke jarida na investigation wanda ake cin binciko eh, a binciko suna binciko wasu abubuwa wa'anda za ka gani wanda ake yi wanda karima ba zai ci ba kuma kuma kasar nan abin da ake yi kenan kusan idan ka je ka duba harkar gwamnati da harkar siyasa da waye da waye kusan kashi casa'in na abubuwan da ake duk abubuwa ne wanda marasa kyau. Yan jarida kan taka rawa wajen ci gaban ƙasa. A inda aka ci gaba baya ga bangaren zartarwa wato executive da 'yan majalisa da bangaren shari'a wato judiciary. wani bangaren da ke zaba turken ci gaban kasa shine na 'yan jarida da ake wa lakabi da fort esteem of the round sakamakon jajircewa da 'yan jarida ke yi domin tabbatar da daidaito a wannan makon ne kamfanin daily trust media da ke buga jaridar daily trust ya ce wasu sojoji sun kama wakilin gidan jaridar a birnin maiduguri a jihar borno da ke arewa maso gabashin najeriya Ƙungiyar 'yan jarida ta duniya IFJ ta ce akalla 'yan jarida 95 aka kashe a bara a lokacin da suke gudanar da ayyukansu. Kisan da ya fi jan hankali a shekara ta 2018 shine wanda aka yi wa wani fitaccen ɗan jaridan nan na Saudiya Jamal Khashoggi. A watan Oktoban bara aka kashe shi lokacin da ya je ofishin jakadancin Saudiya da ke turkiya. Kisan kashoti ya janyo rikicin diflomasiyya tsakanin kasashen biyu. Sannan kasashen duniya da dama sun ta'allawa dai. Masu sauraro a nan shirin dandalin 'yan jarida na wannan mako zai da sa'aya sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu. a madadin waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin musamman Ibrahim Abdulaziz da Julie Lagos Gresham da ta haɗa mana sauti. Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta Zara har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimacin shirin tsaka mai wuya. Tsaka mai wuya. abu na tambaya ɗaya ne ai akwai na amurka a nan ƙasar akwai na jamus a nan sojoji eh mine ne sai na horanshi Dan na horanshin alaƙar da gare su da mu sai an bincika in ka diba wannan soja na ƙasar horanshi in dai akwai lissahi suna suna mutuwa su da kansu anya mutum ya zo yana mutanen shi suna mutuwa saboda ya taimaka ma wayansu a yi tsammahani wannan mutane ba su da koko kasan mu ba ta son zaman su a nan jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da saduwa da kowa wani sabon shiri na tsaka mai wuya Yau za mu koma jamhuriyar Nijar ne mu duba manyan batutuwa guda biyu. Na farko shine batun fitowa da takardar kuɗi sabuwa da ake kira ECO wacce ake cewa kasashe guda takwas na Afirka ta yamma da suka hada da ita Nijar din har da Najeriya a ciki suke tunanin su fara amfani da ita nan gaba a madadin kuɗaɗen da suke da shi a yanzu batu na farko kenan. wata na biyu shine makomar sojojin kasashen waje tun ma ba na faransa ba da ke zaune a cikin jamhuriyar nijar da kuma wasu kasashen afirka din mallakin faransa ko kuma wanda faransa ta taba yawan mulkin mallaka wannan batutuwan su ne suleiman muni barma wakilinmu na cin yaman ya zauna ya tattauna muna da bakinsa guda biyu a wannan shiri sabo na tsaka mawuya ba tare da bata lokaci bari a haɗa ku da shi silam da kuma bakin nasa. To domin zantawa kan waɗannan batutuwa tare da ni yanzu haka a nan ɗakin magana. Akwai eh, Abdu Alhaji eh, Idi ɗaya daga cikin shugabannin eh, ƙungiyoyin fafutuka na wannan ƙasa ta Nijar. Barka da zuwa Alhaji. Mm, barka da Haka akwai Siraji Isaka ɗaya daga cikin fitattun matasan 'yan siyasa wanda kuma wato jam'iyyarsa na ɗaya daga cikin jam'iyyun da ke mulkin Nijar a yau. Barka da zuwa Malam Siraji. Barka barka barka. Alhaji bari mu fara da kai kuma za mu fara wannan shiri ne wato za mu fara ne da mai da hankali akan maganar eh, sansanin sojojin kasashen yammaci da ke girke a yankin Sahel da sunan yaƙi da ta'addanci musamman da kasar eh, Faransa da ake yi wa eh, ake zargi da kasa yin wani katabus ko kuma tana amfani da wannan dama domin cimma wani guri nata a kan eh, waɗannan ƙasashe shalashi da yake ku ƙungiyoyin fafutuka ku ne ke matsin lamba kuma ke nuna ƙin amincewa wannan mataki shin meye hujjoji ko kuma meye ne dalilin ku na nuna ƙin amincewa da eh, girke dakarun ƙasashen yammaci musamman dai na faransa da yake su ne ake cece ce a kansu To, na gode Malam Sile da wanga tabbaya da kan mana. Um, kasan mu cikin demokarasiya muke kuma aikinmu ne kare demokarasiya. Kuma kokowa muka yi don demokarasiya ta shinhuda a ƙasar nan ta Nijar. Don saboda wannan da abubuwan da za a yi sai mun sa shi cikin minzani na demokarasiya ya yi daidai demokarasiya ko bai ba. Shi wanga sansanin da kake faɗi na soja na tsarin mulkin ƙasar Nijar a artikul 169 ya ce in za a bar wasu sojinan wata ƙasa su zo ƙasar Nijar da sojinan kansu da kayansu to sai an je gaban majalisa. Ka gani wanga abin da aka yi a Nijar ba a je ba gaban majalisa. shi ne muka fara kwata ma mutane in dai zaman demokarasiya ake zaman jamhuriya muke to ai duk a raunanin na majalisa ai ya kamata tun da yanzu me majalisar majalisar mu duk abin da gwamnati yake so in ta samu wake to menene ya hana abi tsarin demokarasiya abu wannan artikel 169 eh, je gaban majalisa ba a tahi ba kuma tun da ba a tahi ba amma karan mulkin tsarin mulki karan tsaye shine muka fara kwatanta na biyu sojojin nan suna nan aka kwatanta mana su ne idanmu kuma su ne kunnenmu sai aka washi gari duka lokacin da sojinanmu suke bukata a kama musu a wannan fannin babu su wannan sojinan na turawa to ka gani ai dole ne matsa mai tambaya kuma ba mu kaɗai bane duka ɗan ƙasa mai kishin ƙasa sai yi tambaya ce to zaman nasu an ce su ne kunnanmu an ce su ne ah, idanmu kuma ba su gaba komi ba su ji ba komi kamar yanzu a ɗauki misali wanga hari ta asa da aka yi a inatas mutane ne masu yawa da motoci ma banda motuna yanzu duka wanga mutanen suka huto daga wata ƙasa tur suka zo har suka yi wannan ta'asar ba wanda ya gane su kuma lokacin da suke ta'asar mu suna neman a kama musu ba a kama musu ba to a faɗi mana to wannan wanda ake tsammanin idan namu da kunnan namu to me aikinsu kuma ka san ai abu na tambaya ɗaya ne ita faranshi kamata a tambayi kanta da kanta shi shirgaban na waran shi ba yi rudiya ba yake a'a tambaya yake ai akwai na amurka a nan kasan akwai na jamus a nan sojoji eh don menene sai na horon shi don na horon shin alakar da gare su da mu sai an bincika kaga kasan mali da aka tahi kullum kasan mali eh, zanga-zanga ake saboda su da suka kwatanta za su zo su kare kasan mali da suka fara da suka zo bakin kidal sai suka suka hana sojojin mali tahiya kowa san da wanga abu da suka shiga suka gyara yan mnla suka shirya su a sema suka shirya su a hokon sai da ake faɗi fulinite da lazawat yan tawaye kenan yan tawaye kuma kowa ya san yau mai mulki a nan kidal ya yi zama na biyu da shahararren ɗan ta'adar da ake ce ma yadda a gali kuma wasan wakowa a kidal yadda a gali shi ne yake ikon kidal kuma tsohon mataimakin yadda a gali ne kuma kowa ya san da wannan kuma ai a nan ƙasar mu ba mu bai magana ya ce ai kidal din nan tana barazana to amma alashi faransa nan tana ganin tana kokari a wannan yaki da ake hatta da shugabannin ƙasashe irin su shugaban ƙasar Nijar ya bayyana cewa kawai Eh, duk masu wannan tunani watakila akwai sun shahilci yadda eh, sha'anin tsaro ke shi yasa suke ta waɗannan maganganu ƙarshen ta ma aiki ne suke yi wa 'yan ta'adda cikin rashin sani. To ai kama an yi amai Allah shi. Shugaban ƙasar Nijar shine na fara a cikin shugabannu wanda ya ce tarwatsan nan da aka ma a ƙasar Libya to a zo a gyara. In ba haka ba muna da matsala kuma matsalar mu tushenta daga ƙasar Libya ne. Ƙasar Libya waye jagorancin a tarwatsa ƙasar libya ƙasar horanshi iyakar libya da tunisia horanshi ita dai wagga horanshi wanda muka ce ba mu gane ba abin duhu ke da kwai ita ta ta rika ruwan makamai mutane suka ɗauki makam mahi yawa wasu makamman su ne ake amfani da su ana wannan yau in horanshi ta nan kenan kamata mutane su samu mazakunta a bar taiki ashe wajen shakin jakin horon ce yan kidal din nan ba kowa bane su in ba horon amma ana cewa tana tare abubuwa da dama ita rundunar ta ta ta barkan tana taimakawa sosai wajen yakin nan da ake yi ana ma kwatanta cewa idan ba dan faransa tana wannan yanki ba watakila da yanzu mali sam sam sam an hudata daga cikin sahun kasashe cikakkun kasashe da ta wargaje shi dai abin da nake so a gane yau in ka tambayi 'yan mali ce maka suke a dubu biyu da sha uku ashe kasar horon shi ba dan kasar mali ta zo ba kasar horon shi ta zo dan abokanta na kidal kuma su ne ta kare kuma su ne take karewa. Mm. Uh, sirashi uh, jam'iyyar ku tana ɗaya daga cikin jam'iyyun da ke gaba-gaba wajen bayyana uh, wato sahihancin bukatar zaman rundunar eh, barkan ta kasar faransa a wannan yanki na sahel saboda halin da ake ciki bayan da shugaban kasar niger isu muhammadu ya fara bayyana irin wannan ra'ayi shin menene dalilin ku na nacewa a kan gaba da hulɗa da eh, ita kasar ta faransa a kan maganar tsaro duk kuwa da cewa talakawa a wannan kasa da ma sauran kasashe makwabta irin su mali da burkina faso na nuna kin jinin e, e, ko kuma na bukatar a fili suna gwada e, lokaci yayi da ya kamata faransa ta kwashe yanata yanata saboda zarginta da hada baki da 'yan ta'adda ko ta kasa yin wani hoɓasa a kai to na gode sosai barma ya kamata a kawo dan haske kaɗan saboda in ka ce talakawan niger ba su kamna wannan Eh, hudda da ke da kwai tsakaninmu da kasar faranshi ina gani kayi garaje da yawa mm, a kan maganar tsaro yadda kowa mutane ke hutawa suna ah, zanga-zanga zanga-zanga ba ka gansu ba cikin hili yan tsirarin mutane ne in kaɗan ba da yawa ba a yi hattara a yi hattara a rika faɗin labarin yadda yake akwai 'yan mutane 'yan hular hula da 'yan masu ra'ayin naki wanda basu eh, da yawa tunda demokrasi ce ta tsiraru ne kake nufi kenan a in nace tsiraru abin kamar an kamar yadda shugaban kasa ya faɗa a a to haka ne yadda shugaban kasa da Yusuf Muhammad ya faɗa tunda mu ba mu ga mutanen ba wadda ake hudin kamar wa'insu mutane da yawa wanda ba su yarda da wannan hudda ba da ke da kwai tsakanin mu da ƙasar Faranshi iyalla wa'annan mutane yan kaɗan demokrasi ta ba dama su hito su waɗa albarkacin bakinsu su yi duka abin da ya kamata su yi ta sama hanyar demokradiyya in ka diba wannan soja na ƙasar horanshi in dai akwai lissahi suna, mutuwa su da kansu kwanaki ina gani soji wajen eh, kusan ashirin ba 'yan kai ya mutu saman saman wannan yaƙi na 'yan ta'adda to mutanen da suka zo su taya ku kokowa da wa'in mutane da suka bishire wanda ba su san Allah ba ba su san manzan Allah ba ba su san komai ba banda tashin hankali banda kashe musulmi wayannan mutane da suka zo suna taya mutanen Niger suna taya sojawan Niger kokowa da wayannan yan ta'adda kuma suna rasa rayukansu ina gani ya kamata hankali ya yi lissahi sosai anya mutum ya zo yana mutanen shi suna mutuwa saboda ya taimaka ma wayansu yana da wani entere ne wanda zai zo wa jama'a shi suna mutuwa sojawansu suna mutuwa tare da sojawanmu saman wa'innan 'yan ta'adda da suke ta da zamna tsaye a yi tsammahani wannan mutane ba su da koko kasanmu ba ta son zaman su a nan. a gashe kuma malamai to wannan shine kashin farko na wannan tattauna da muka fara wacce kamar da kuka ji ta fara da maganar sojojin kasashen waje musamman na Faransa da aka girki a nan cikin jihohin Nijar da kuma ko ya kamata su ci gaba da zama ko kuma a da su inda suka fito. To za mu ci gaba daga wannan kamar da muka ce muku batutuwa biyu ne wannan muhawara ta kunsa da wannan maganar soja na Faransa da kuma maganar kuɗin eco da kasashen Afirka guda takwas na Afirka ta yamma suke tunanin su fito da shi su yi amfani amfani da kuɗin a nan gaba a madadin kuɗaɗen su yanzu a madadin shi wakilin nama ya mai sule barma da kuma bakin nasa ne ne aliyu mustapha sokoto ke muku ban kwana daga washington a huta lafiya. Waɗannan shirye-shiryen suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da biyar da kuma sittin. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya sauraron mu kai tsaye a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe mai sauraro ke bukata zai iya sauraron mu kai tsaye a shafinan mu na intanet voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. To, madalla masu saurare, nan kuma muka kammala shirye-shiryenmu baki ɗaya na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da shirin matasa a duniyar gizo na Madina mai shanu wanda zai zo muku da karfe hudu na rana agogon Najeriya, Nijar da Kamaru karfe uku agogon Ghana. yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salaman abo da ya hada shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri kuna tare da voa